Masu kallon tashar Unity TV Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin da muke kawo muku labaran duniya da farko ga muhimman kanin su. A cikin labaran namu na yau za ku ji cewa jam'iyyar ADC ta yi tir da kalaman da suka fito daga bakin Dr. Hakim Baba Ahmad a kan batun zaben shekarar ta 2023. Har ila yau rundunar sojin Najeriya ta ce za ta yi dukkanin mai yiwuwa wajen hana kungiyar ISWAP aiwatar da ƙudurinta na rusa ƙasar. har wa yau rundunar 'yan sandan najeriya ta sanar da kama uku daga cikin 'yan bindigan da suka sace ɗaliban makarantar betel baptist a jihar kaduna a bangaren labarin ƙetare kuwa ƙasashen turai sun gabatar da gabriel yesus domin yin wa'adi na biyu a bangaren labarin wasanni kuwa hukumar ƙwallon ƙafa ta uefa ta ƙara yawan kuɗin gasar mata ta euron shekarar 2022 To kanin labaran namu kenan domin samun cikakkun su daki-daki suna na Umu Abubakar Ibrahim. Jam'iyyar African Democratic Congress wato ADC a takaice ta yitar da kalaman da suka fito daga bakin Dr. Kim Baba Ahmad kan batun zaben shekara ta 2023. ADC ta yi raddi ne bayan daraktan yaɗa labarai da wayar da kai na kungiyar NEF. Baba Ahmad ya ce Arewa tana da ƙuri'un da za ta iya ci gaba da mulki. Daily Trust ta kawo rahoto a ranar Alhamis 23 ga watan Satumba shekarar 2021 cewa jam'iyyar tana ganin kalaman dattijan za su iya jefa ƙasar cikin hatsaniya. Shugaban jam'iyyar ADC Ralphs Oke Nwasu ya yi magana ranar Laraba a Abuja ya zargi kakakin NEC da raba kan jama'a da ganganci da tsokanan fada a cikin Najeriya. Chief Raps Oke Onwesu ya ce adalci shine a bar kowace kabila ta samu damar yin shugabanci. Yana mai cewa akasin hakan yana iya kawo canji da kawo rigima a cikin ƙasan. Rahotannin ya ce Raps Onwesu ya yi kira ga dattawan ƙasar da su dage wajen haɗa kan al'umma. A cewarsa bai kamata a maida batun ƙasar nan ya zama kan yankin arewa ko kuma ɓangaren kudu ba. Rundunar Sojin Najeriya ta yi ikirarin cewa za ta yi dukkanin mai yiwuwa wajen hana ƙungiyar ISWAP aiwatar da kudurinta na rusa ƙasa. Bayan da take ci gaba da ƙarfafa hare musamman a yankin arewa maso gabas. kwamandan rundunar operation haɗin kai major general christopher musa da ke bayyana ƙungiyar ta iswap a matsayin wanda ta shiga najeriya daga ƙetare bisa ƙudurin rusa ƙasar kuma take samun goyon bayan tsirarin mayakan ta'addanci ya ce dakarun rundunar soji ba za su taɓa barinta ta ci gaba da ta'addanci a ƙasar ba a cewar janar musa yayin wata zantawarsa da manema labarai a birnin maiduguri na jihar borno zai fi dacewa ga waɗanda ke marawa ƙungiyar baya kama daga mayaƙa da kuma wato da kuma ɗaiɗaikun jama'a su sani cewa isuwa ba ta da haɗi da kowace fuska da Najeriya kuma manufarta shine ta rugusa ƙasar nan. A sa, isuwa ƙungiya ce da wasu ke ɗaukar nauyinta daga ƙetare don ƙaddamar da hare-hare a sashen Najeriya ta yadda za su samu damar gurbin mamayewa a ƙasar nan. ko a makon da ya gabata sai da kungiyar ta isof ta kashe sojin najeriya 18 baya ga jikkata wasu 11 baya ga yin garkuwa da wasu sojoji guda biyu harin da yake matsayin mafi muni da kungiyar ta kaddamar da shi tun bayan rahoton kisan jagoranta. Rotanni daga Najeriya na cewa rundunar 'yan sandan ƙasar ta sanar da kama uku daga cikin 'yan bindigar da suka sace ɗaliban makarantar Bethel Baptist a Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya. Kakakin helkwatan 'yan sanda Frank Mba ya ce an kama Adamu Bello, isya kalawan da Ma'azu Abubakar waɗanda suka amsa cewa suna da hannu cikin satar ɗaliban. A farkon watan Yulin bana 'yan fashin daji suka shiga makaranta ta Baptist ta Beptels suka yi awon gaba da ɗalibai mata da maza sama da guda ɗari. 'Yan sandan na Najeriya sun gabatar da mutanen ga manema labarai waɗanda ake zargin su sanya da kakin sojoji. Binciken farkon ya nuna cewa waɗanda ake zargin sun ce su 25 ne suka jagoranci satan ɗaliban suna masu cewa sun kitsa harin ne don neman kuɗi. Yayin da yake jawabi a lokacin gabatar da 'yan bindigan in baya ce cafke mutanen na ɗaya daga cikin nasarorin da rundunar 'yan sanda ta musamman ta samu. Ya ƙara da cewa ana nan ana ci gaba da bincike da kuma ƙoƙarin da ake yi domin gano sauran waɗanda ke da hannu a cikin harin. An dai sako ɗalibai da dama a lokuta daban-daban inda ko a ranar Asabar da ta gabata aka sako wasu ƙarin mutane goma. Bayanai sun yi nuni da cewa har yanzu akwai aƙalla ɗalibai guda ashirin da suka rage har yanzu a hannun 'yan bindigar. Helkwatan sojin Najeriya ta yi martani game da wani faifan bidiyon da yake ta karaɗe shafukan sada zumunta da ke nuna wani babban jami'in soji da ke aiki a rundunar soji ta sha uku a Kalaba, Laftana Chika Viola Anele tana cin zarafin wata 'yar yiwa ƙasa hidima mai suna Ezeruwa ko Infeniwa Fidelia. Da yake Allah wadai da abin da jami'ar ta aikata. Daraktan watsa labarai na rundunar sojin Birgejiya Janar Onyema Nwachukwu ya koka da cewa yin hakan cin fuska ne ga rundunar sojin Najeriya kuma ba za a lamunta hakan ba. Ya ƙara da cewa rundunar ta gudanar da bincikenta an kuma gano jami'ar sannan kuma zai za ta fuskanta shari'ar gidan soji kamar yadda dokar aikin soji ta tanada. Rundunar sojin ta Najeriya ta kuma ƙara jaddada aniyarta na cewa dole ne jami'anta su riƙa kare haƙoƙin 'yan ƙasa domin kuwa ba za ta lamunci cin zarafin jama'a ba. Mashawarcin shugaban ƙasa na musamman kan harkokin yaɗa labarai Femi Adeshini ya ce yawancin waɗanda ke tattakar shugaba Buhari fadar a fadar Asobila suke komawa cin abincin dare. Adeshina ya yi wannan fallasan ne yayin da yake martani game da komawar Femi Fani Kayode zuwa jam'iyyar APC. Femi Fani Kayode dai yana shan suka daga dukkanin bangarorin jam'iyyun guda biyu APC da PDP tun a makon jiya da shugaban rikon ƙwaryar na APC na ƙasa mai malabuni ya gabatar da shi a gaban shugaba Muhammadu Buhari bayan canja shekarsa daga PDP. Cikin rubutun da ya saba yi duk mako, Adeshina ya ce shugaba Muhammadu Buhari mutum ne mai buɗaɗɗiyar zuciya kuma irin tambar da ya yi wa Fani Kayode ya tabbatar da hakan. Mai magana da yawun shugaban ƙasan ya ce kusan ko da yaushe shugaba Buhari yana cin abincin dare ne tare da wani inda ke sukar shi da rana sannan halayyar shi a kullum tana karyata masu cewa shi mutum ne da baya yafiya. Hukumar yaƙi da masu yi wa tattalin arzikin ƙasa ta annati wato EFCC ta ce kawo yanzu ta yi nasarar kama mutane 978 da laifi cikin wannan shekarar ta shekarar 2021. Kakakin EFCC Wilson Ujaren ya rawaito shugaban hukumar Abdulrashid Bawa yana bayyana hakan yayin wata ziyarar da ya kai wa shugaban cibiyar nazarin ilmammukan shari'a ta ƙasa wato NJI Salisu Garba ranar Alhamis a birnin Abuja. shugaban efcc ɗin, wanda ya kama aiki a watan Fabrairu wannan shekarar dai bai yi cikakken bayani game da waɗanda aka kama da laifin ba amma kuma binciken da aka gudanar cikin adireshin yanar gizo hukumar ake hukumar da ake yawan sanya masa sabbin bayanai akai-akai ya yi nuni da cewa yawancin kararrakin da hukumar ke shigarwa suna karewa ne da yarjejeniya a kotu. Bawa wanda ya ce ya ziyarci cibiyar ta NGI ne domin ƙara danƙon zumunta tsakanin hukumomin biyu ya ƙara da cewa kotuna sun baiwa EFCC damar ƙwace kadarori da dama inda ta yi nasarar kwace biliyoyin naira ga gwamnatocin jihohi ga ɗaiɗaikun mutane. Ya yaba da irin goyon bayan da suke samu daga ɓangarorin shari'a game da yakar cin hanci. A nashi bangaren shugaban NGI Salisu Garba ya ƙara tabbatar da aniyar cibiyar na ci gaba da haɗin gwiwa da EFCC a bangaren horar da ma'aikata. A bangaren labarin ƙetare kuwa akalla ƙasashen Turai ashirin suka bayyana goyon bayansu ga shugaban hukumar lafiya ta duniya Tedros Adhanom Ghebreyesus domin ci gaba da riƙe kujerarsa zagaye na biyu a daidai lokacin da yake gabatar da takarar shugabancin hukumar ya cika ne a wannan alhamis ɗin. Ƙasar Jamus ta gabatar da sunan Gabriel Jesus ɗan ƙasar Habasha domin tsayawa takarar zaben hukumar don ci gaba da jagoranta na kara don ci gaba da jagorantanta a shekaru biyar daga bisani kuma sauran kasashen turai suka bayyana goyon bayansu a kan wannan batun a sanarwar da suka gabatar wa manema labarai a majalisar ɗinkin duniya ƙasashen jamus da faransa sun ce duk sun goyi bayan sake wato takarar Gabriel Jesus domin ci gaba da gudanar da aikin da yake yi a hukumar. Daga cikin kasashen da suka bayyana goyon bayan shugaban hukumar akwai Austria da Faransa da Jamus da Portugal da kuma Spain. A yayin da a ranar 1 ga watan Oktoba mai zuwa ake sa ran buɗe sunayen kafin gabatar da su ga wakilan ƙasashe 194 da ke Majalisar Ɗinkin Duniya domin amincewarsu. Ƙasashen duniya da dama sun yaba da jagorancin Ghebreyesus musamman lokacin da aka samu barkewar annobar corona yayin da ya fuskanci matsin lamba daga shugaban Amurka na wancan lokacin Donald Trump wanda ya janye ƙasar daga cikin hukumar. Trump ya zargi shugaban hukumar da goyawa China baya wajen ɓoye gaskiyar abin da ya yi sanadiyar harfar da annobar corona. ya zuwa wannan lokacin babu wani ɗan takarar da ya gabatar da takardunsa domin fafatawa da shugaban hukumar. A ɓangaren labarin wasanni kuwa hukumar ƙwallon ƙafa ta UEFA ta sanar da ninka kuɗin kyautar da za ta baiwa tawagogi sha shida da za su taka leda a gasar cin kofin yuran shekarar 2022 ta mata. A shekara mai zuwa ne gasar za ta faro waɗanda Ingila za ta ɗauki nauyinta tsakanin ranaku shida zuwa talatin da ɗaya ga watan Yuli inda za a doka wasanni a filaye goma da ke sassan ƙasar. Sanarwar da UEFA ta fitar game da ƙarin kuɗaɗe da masu halartar gasar za su samu ta ce ƙasashe 16 za su raba kuɗin da yawansa ya kai euro miliyan 16 saɓanin euro miliyan 8 da suka karɓa a shekarar 2017. Matakin a cewar UEFA ƙoƙari ne na ƙara yawan kuɗin da ake kashewa gasar ta mata don gogayya da makamanciyarta ta maza da ta gabata cikin watannin Yuni zuwa Yuli. Haka zalika UEFA ta kuma sanar da ware euro miliyan hudu da rabi ga ƙungiyoyin turai da suka amince da sakin 'yan wasansu don halartar gasar. akalla tikitin kallon wasan dubu ɗari bakwai za a sayar a wannan karan duk dai a ƙoƙarin ƙawata gasar ta mata mafi girma a turai. To kuma da labarin wasanni muka kawo ƙarshen labarin namu na wannan lokacin. Za ku iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryenmu ta shafukan sada zumuntanmu da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram da YouTube dukka at TV. a madadin kowa da kowa musamman rabiu abdullahi da ya ce ne umu kusan abubakar ibrahim da na karantu ke cewa wata gaba da kasancewa da tashar unity tv murya cikin nazari bisalam labaran duniya labaru da dumi su babu ɓangaranci cikin gida kasashen waje. Unity